الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين bayan haka jama'a masu kallon tashar wisal hausa a ko'ina a faɗin duniya ina yi muku sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da wannan lokaci kuma barkan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na ku mai suna bako na musamman shirin da ya saba gayyato muku manyan mutane jagorori na al'umma domin tattaunawa da su da fa'idanta da irin gogewarsu a cikin rayuwarsu ta aiki a yau shirin ya karbi bakuncin ɗaya daga cikin jagororinmu na siyasa kuma jagorori na addini wanda ke da gogewa a fagen kira zuwa ga addinin musulunci sannan kuma yake da gogewa a fagen siyasa da fagen shugabanci a yau mun karɓi bakuncin malam ibrahim wakala mataimakin gwamnan jihar zamfara sannan kuma sarkin malaman gusau allah shiga ta malam barka da zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to kamar yadda dai na yi bayani bakon namu na yau biyu ne cikin daya kamar yadda ake cewa ɗan siyasa kuma malami a cikin mutum daya saboda haka za ku ji watakila a yayin tattaunawa mu wani lokaci in ce a karama kalla wani lokaci in ce your excellency to your excellency za mu so mu ji takaitaccen tarihin rayuwarka kafin mu shiga cikin ainihin tattaunawa mu bismillahir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من علق الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا وعلى آله وأصحابه ومن سلك نهجه إلى الدين وبعد ɗan uwa da sauran 'yan uwa masu saurare ko masu kallon mu gaba ɗaya zan fara da gaisuwar musulunci assalamu alaikum rahmatullah wa alaikum wa rahmatullah ah, ni dai sunana ibrahim ana ce mini wakala sunan mahaifina muhammadu dan liman mahe dan liman korau dan ah, liman dikko ah, dan ashafa waɗanda su ne suka kafa a garin gusau alhamdulillahi sunana ibrahim hmm. amma ana ci mini wakala saboda kamin haihuwata hmm. mahaifiyata ta ta hayayyafar 'ya'ya suna rasuwa ba su tsaya ba so tsayawa ta haihuwa ta da dan fara girma na hmm. shine sai mahaifiyata da kakata su suna ci mani wakala asali hausa suna ce ma wannan suna sunan wabi kamar dan wabi amma kalma ce da suka samu daga larabci zaka ga a cikin suratu ibrahim mm. wa malana allah na tawakkala alallahi wato dogaro ga allah su ga fahimtar hausawa kakanninmu mm. wato wato duniya abin tsoro ce wato ana ta haihuwar wasu suna ta rasuwa suna tafiya suna barin duniyar hmm. shi kuma ga sai dogara ga Allah ya tsaya ma'ana hmm. kenan ya yi tawakkali ga Allah ya tsaya kenan shi sai suna ci mini wakkala to haka ne tashi ana ci mini wakkala hmm. har ah, girma na kuma sai ni sha'awar ah, rike sunayen biyu ibrahim wakkala ma'ana duk sunayen biyu naka ne kai kai ba sunan mahaifi a ciki ba mahaifi na mahaifi na sunan shi muhammadu shi kuma mahaifin saliman mahi saboda haka wannan da ibrahim da wakala mutum guda ne suna daya ne ma'ana an haife ni hmm. a shekarar 1966 za a iya cewa domin a lokacin ba rubutu ake ana ajiyewa ba saboda haka sai ka isko wani lokaci a ce watan hudu wani wani zo ya a ce watan sha biyu ko sha ɗaya da hmm. sauran mai kama da wannan hmm. amma an haihin cikin watan musulunci na zulhijja na wannan shekarar 1966 sannan kuma a bincike wasu dan bincike na yana mini cewar an haife ni sha biyu ga watan hudu na 1966 wato 1966 ta miladiya ah, wani lokaci kuma lissahin suna cewa sha biyu ga watan tara amma dai lissahin da nake natsuwa da shi shine sha biyu ah, ga watan hudu hmm. duk da cewa za a iya ganin takardu na wani lokaci za ka ga wannan wani lokaci ga wancan ya danganci abin da wani daga cikin uwaye ya faɗa hmm. ah, an haife ni a garin gusau hmm. wadda yake ita ce babban birnin jihar zamfara an haife ni a gidan eh, liman na babban masallacin juma'a na garin gusau na tashi eh, hannun mahaifi da mahaifiya da kaka wanda yake na yi eh, karatun allo na fara a wurinsu da kuma garin mahaifiyata nan leƙe yanzu ya zama unguwa cikin gusau ana ce musu damba nan ƙauye haka daji saboda haka lokaci in ji can garin su wajen kakana eh, in yi karatun allo wani lokaci kakana na gida kuma in na wajen uba in yi karatun allo har a lokacin da aka sani eh, makarantar firamare a shekara ta 1971 an sani makarantar firamare ta sabon fegi firamare school ina ne na fara karatun boko a shekarar 1978 eh, na kare wato 1900 da saba'in da takwas sai na tafi makarantar secondary school ta shinkafi a can secondary school ta shinkafi can ne karatun secondary nawa har zuwa shekara ta 1983 wato 1983 a lokacin da nake a secondary shinkafi a lokacin karatun da nake yi na allo da karatun addini yadda lokacin haduwa da malamai da wa'azuzuka ya shige mu sosai a matsayin matasa sai koma cewa ina biyar duk inda ake yin wa'azi ina tsaron wa'azi hmm. wannan abun ya sanya min sha'awar mu ga za a tarbiyyantar da yara saboda haka ko da na kara secondary school ina na farko hmm. maimakon in wuce sai na tsaya a gida na kafa makarantar koyar da yaran mu domin a lokacin bayan karewar mu kishin muna ganin ana buɗe makarantar nazari da sauransu na kiristoci sai muka sha'awar cewa ah, to ai mu tsaya mu karanta da yaran mu sai bude makaranta da daddare ina tara kanne na muna karatu da su na samu makaranta sunan hibzullahi ita ko a lokacin na sa hibzullahi ne saboda da yawa hmm. mahaifina da mahaifiyata suna yawan yi min magana akan ka tsara Allah ka kiyaye Allah sai wannan abin shige ne sai ci karo da hadisin da ke magana ihfazillah ya hafazka tajruhu tujahak sai shi to makarantar hibzullahi a tsaya a kiyaye Allah subhanahu ta'ala a sanya shi cikin zukatan yaran masu tasowa hmm. makaranta ce da buɗa da sunan karatun dare alhamdulillah ta yi bunƙasa ta koma ana karatun yaran na safe na marece na matan aure ko makaranta ta ci gaba muna godiya ga Allah subhanahu ta'ala har ta samu a rasa akai hmm. so akan haka nake har lokacin da na yi shekara biyu makaranta ta eh, kahu hmm. sai muka bar mu malamai sai ni wuce makaranta ta gaba da wannan ta gwamnatin tarayya hmm. da sunan zan karanci kimiyya ana ce mata makarantar federal school of art and science fsas a sokoto a can fsas eh, nake Ah, muna karatu na sciences hmm. ah, sai kuma ni ji labarin ga wata jarabawa za a yi a zaria ta zuwa makaranta a sudan a hmm. lokacin sai ni je na shiga wannan makarantar ah, ni je ni wannan jarabawar a itn so zaria hmm. alhamdulillah allah sun ta'ala ya ba mu nasara ta fito sai aka ce na ci zan je kasar sudan in karatun diploma A kan da education ta education ma'ana da islamic studies kamar wata shekara kenan wannan a wannan shekarar 1986 sai ni wuce hmm. a can sai 1985 karshen shi haka sai ni wuce a can na yi karatun diploma akan education alhamdulillahi eh, na je inda ake cewa markazul islamic afriki a khartoum hmm. islamic african center ita ce ana karatun diploma hmm. ah, na yi kusan shekara biyu muka yi diploma mun kare ah, mun dawo gida sai aka ce sakamako ya fito a kowane yanki an ɗoki wanda fi kowa kwazo ko kuma wanda ya samu ake da kowa Allah cikin ikonsa daga kasashen garba afirka ko west africa mm. sai aka ce Allah ya albarkaci jarabawar da na yi yana daga cikin suka samu maki da yawa ina gida sai aka aiko mini cewa an bani admission in dawo in yi digiri a wannan makarantar ta karu ta koma university ah. sai koma international university of africa sai ni dawo nan kuma a sudan na yi digiri nawa a kan shari'a ah. alhamdulahi na kare ranar da muke bukin gama digirin a bamu certificate kuma hmm. a ranar ne kuma aka ce wanda duye na ɗaya daga kowane yanki kuma Allah subhanahu ta'ala albarkace ne yana daga cikin mutafawwiki na a digiri din wanda suka fice kenan eh a hmm. wata jami'a da ake ce Umdurman al-Islamiyya ita ma duk a Sudan a Sudan take hmm. a Umdurman hmm. a nan cikin Sudan ko kuma wajen Khartoum ita kuma sai suka ce sun ɗauke mu je mu yi masters magister to can ni je sai ni masters nawa akan shi kuma al-fiqhul muqaran Eh, wanda yake bukatar sanin ya da fikihu ke faɗa a nan da can domin ka san rangwame da akwai cikin shari'a rukusu shari'a ah, ma'ana fikihu wanda ba misali akan wata mazhaba guda ɗaya ba. Eh, ka san wannan mazhaba malikiya sun ce kaza shafi'iyya sun ce kaza eh, domin ka samu al'umma rangwame ga abin da kake yi. Saboda haka a can na fara farko na yi akan shari'a da fiƙihul muƙaran karshe na yi bahasi akan rangwami ko rukas alhamdulillah to hakan haka nake na kare ni dawo a gida ina dawowa gida na isko kalubale daban-daban a nan gida shekarar kenan a da muka dawo gida shekara ta 1991 ke sa rai insha Allah komai kama da wannan yanzu ban iya rike abin kana sosai ba na'am A dawowa ta gida Ah, nan ah, muka samu kalubale akwai 'yan uwa daban-daban na addini hmm. da ake ayyuka daban-daban a bangaren addini alhamdulillahi muka haɗu tare da su ana ta yi hmm. akwai ƙungiyar da muke cewa muslim foundation muka zo muka buɗe makarantar nazari school tare da su hmm. sannan kuma a gida makarantar nan da na buɗe ta hibzullahi ita kuma muka ci gaba da ita alhamdulillahi to kowannen su ya ci gaba kan haka muke kuma nan masallaci babban da ake nan ne gidan uwaye na kakanni hmm. sai muka fara darussa a ciki sai kasance cewa ina darasi nan ina karantarwa nan ina jagoranci makaranta na haka dai muke amma wace sana'a za ka yi sai kuma sai dai in yi noma hmm. ina kokarin taka tsantsan cewa ba wai a masallaci ko a nuri a haɗa min sadaka ba a'a to alhamdulillah kan haka muke lokacin ba a jihar zamfara ba sai a jihar sokoto mm. sai jihar sokoto aka nemi cewar eh, in zo mana in fara aiki na karantarwa a hukumar koyar da ilimin larabci da addinin musulunci arabic board mm. sun ce to zan iya yi amma ina roƙon sai in za a je ni gusau saboda a nan nake da makaranta nan nake wa'azi nan nake karantarwa mm. alhamdulillah kuma aka karɓa min akan haka sai ni koma ma'aikaci na arabic board ta jihar sokoto suka hmm. turo ni a makarantar koyar da mata ilimin arabiya wadda ake ce ma WATC ko kuma GIGAS wato Women Arabic Teachers College hmm. amma daga baya aka canza mata suna uh, Government Girls Arabic Secondary School so uh, wannan makaranta na zo uh, na fara karantarwa a ciki 1995 haka farawar hmm. da muka yi kenan sai Allah sun ta'ala albarkace mu kuma sai aka yi jihar Zamfara sai koma cewa aka rabo mu daga sokoto muka dawo eh, jihar zamfara muke hmm. ina daina ina karantarwa a ciki daidai wannan lokaci al'amura na siyasa sa tukunno kai hmm. kamin daidai za a yin jihar zamfara ba a yi ba an yi zaɓuɓɓuka lokacin kamar yadda ce ina karantarwa ina wa'azi hmm. sai muka ga cewa akwai buƙatar mu shiga cikin al'amuran siyasa mana mu jawo na kwarai akalla in an ce ga lalatacce ga mafi lalaci to mu ɗauki lalatacce mu watsar da mafi lalace an ce ga na kware ga wanda ya zama na kware mu ɗauko wanda ya zama na kware muka yi ta kokarin wannan kuma Allah subhanahu ta'ala ba mu nasara a lokacin aka yi zaben local government lokacin muka yi wani haɗuwar da muka sama adala group wato yadda za a tabbatar da adalci a basata sata dukiyar al'umma alhamdulillah muka samu nasara muka yi chairman da wasu kansilola wannan ya dan kwadaito da mu ana yin jihar zamfara hmm. siyasa ta shigo sai muka ce to za mu kutsa cikin al'amarin siyasa mu tabbatar da mun zabo na kwarai mun tsaya tare da shi ba mu da hmm. ƙarfin da za a cewa muna da jam'iyya ko kuma mun kafa jam'iyya to amma hmm. mu yi wannan alhamdulillah a lokacin aka yi zaɓe a 1998 zuwa 1999 Allah subhanahu wa ta'ala albarkace mu kuma muka tsaya muka tsaye da dan takararmu muka yi mashi gwagwarmaya Allah hmm. ta'ala ba mu nasara shine Alhaji Ahmad Sani ya Riman Bakura dama kiran mu da alƙawalin mu uh, da uh, tattaunawa mu da shi hmm. muna cikin siyasa akan hanyoyi da za a yi a taimaka mu addini hmm. kuma za a yi adalci a rage satar dukiyar al'umma alhamdulillahi hawan shi ke da wuya ko muka fara aiki tare da shi aka yi kwamitin da zai sake dibin dokokin shari'a baki daya sannan hmm. aka yi kwamitin da zai dawo ya dibi hanyoyin tabbatar da adalci hmm. da hana sata dukiyar al'umma daga nan ne hmm. aka yi anti-corruption commission ne da za a hana sata da cin hanci bayan nan sai aka yi ma'aikatar lamuran addini sai aka bani kwamishina a wuri. gaskiya ne to excellency kafin mu shiga cikin aikinka a matsayin kwamishina na ma'aikatar aikin addini ina so mu dan tsaya akan gabar tsakanin tasowarka daga matsayin malami mai karantarwa na addini zuwa malami kuma dan siyasa mai kuma karantarwa din amma dan siyasa kuma a lokaci da shin a daidai lokacin da kuka yanke shawarar cewa ku shiga harkokin siyasa shin ba a fuskanci kama wani kalubale ba ko kuma alaƙal ba a sami daga cikin yan uwa da abokan arziki ba waɗanda ke ganin cewa wannan kuskure ne bai kamata a shiga cikin irin wannan lamari ba tabbas wato lokacin da muka fara wannan na farko akwai wanda ke ganin wasu yara na biyu akwai kuma wanda suke ganin cewa wai menene alakan mai wa'azi ko karantawa da ya zo ce wai a zaɓe wani ko a zaɓe shi ai abin da ya kamata mai wa'azi kawai zauna cikin masallaci na wa'azi ne in ka samu sarka ka bashi da daga lokacin aka haka aka ɗauke mu saboda haka mun samu wannan kalubale ɗin wala Allah daga malamai wani lokaci wani lokaci daga manya wani lokaci daga 'yan siyasa duk mun samu wannan amma a lokacin sai muka ga akwai buƙatar daga karantarwa da darussan da muka samu daga ciki daga malamanmu da yawa daga cikin mu sun daɗe suna kira ga cewa a shiga cikin siyasa ga a gyara so ka akwai buƙatar wajen shiga a gyara ga ba wai jihar ƙuri'a ɗaya ba ce kawai mu shiga ciki mu tsere dan takara mu mara mai baya mu ga cewa da za a yi kai ko kuma mu fito da namu ko cikin mu su shiga din ba to abin da ya kara mun karfin gwiwa hmm. cikin darussa da karantarwa da muke a masallaci hmm. wata rana an yi wani gwamna jihar sokoto ya zo masallacin mu sallar juma'a hmm. ina wa'azi a wurin cikin wa'azin da nake sai ina nuna masa cewa ji tsoron Allah dukiyan nan ta al'umma ce al'ummar nan na bukata a gyara musu su a hidar dukiya mana a taimaka musu karewa ke da wuya sai ya ce ya alkawali a kawo wanda zai yi aikin masallacin in ce a ya kawo da kanshi sai gashi an yi renovating masallaci an gyara shi sai muka ci a lokacin sardauna ya yi amfani dukiya ga al'umma ya gina masallatai ashe har yanzu wannan abu ana iya yi shi kawai nema ne ba mu yi ba nema ne ya hana mu yi ko kuma ba mu samu waɗanda za shiga su yin ba sai muka fara da wannan sai muka ce to na mu fara daga local government na biyu abin da kara karafamin mu lokacin da muka yi zaben farko din muka aza wasu ba ma mu muka aza so hito takara ne yan takara muka baje wajen su bakwai sai muka ce to wahi zama na kwarai cikin su sai an ka kace ito wani muka mara mai bayan Allah ta'ala ya bashi nasara samun nasarar da yi sai aka sa ni cikin kwamitin da zai karbi handin over local government din zuwa gare shi a lokacin da muka zo muna diba duk abin da local government ta gada na kuɗi da na bashi da na ma'aikatanta da mi sai ni ga akwai wani ɗan siyasa guda wanda yake abinci ne abin sha ne kuɗin wuta ta kuɗin mai na mota ta duk lokacin government ka biya sannan duk yaran gida ne ko aka yi wani akwai suna ne ana mai albashi daga cikin lokacin government sun ce ah, ya kai wannan wannan ai zalunci ne to wannan sai ƙara mana karfin gwiwa cewa to akwai bukatar kenan abin gama shiga ciki hmm. don mu tabbatar da ana gyara eh, alhamdulillahi muka shigo ciki har muka samu irin wannan kalubalen da muka ta samu ga mutane mu dole ne sai an yi hakuri hmm. da yawa muna ɗaukar kamar hadisin da ke cewa muminin da ke hankuri ya ce hmm. ku ɗaya da mutane hmm. ya fi soyuwa ga Allah ya fi alheri bisa ga wanda bai hankuri da mutane kuma bai ca kuɗi ɗaya da su da ka hankuri da su ka ca kuɗi su ce kaya daidai nan wannan ya ce kaya ba daidai ba wannan ya cangome ka wannan ya hmm. maka yarfe wannan ya ma kasafi duk mu ta hakuri dai mu ta tafiya lokacin da muka kai dai Allah subhanahu ta'ala shine mai shidar haka kuma abin da ke da muhimmanci dai kai a ka kana jin cewa abin da kake yi shine daidai ba wannan ne alhamdulillah to to akramakallah za mu so mu ji tunda gaskiyar lamari sunanka ya ta'allaka sosai da sunan ahmad sani yarima makura gwamna na farko wanda ya fara ɗabbaka shari'a musulunci a najeriya kasancewar irin rawar da aka taka wurin ganin cewa an tabbatar da shari'a a wannan jiha ta zamfara to amma mutane ba su da tarihin ya aka mai tarihin haɗuwarka da shi sannan me kuka gani kuka ga cewa shine mutumin da ya cancanta ku gabatar da shi a matsayin ɗan takarar gwamna to alhaji ahmad sani riman bakura wato allah subhanahu ta'ala ya haɗa mu da shi zan iya cewa tun ina ɗalibi mai karatu a sudan akwai ɗan uwansa wanda yake zu shine sarkin zamfaran anka wanda yake a lokacin yana aiki a embassy ta sudan in zan kuma hutu yakan bani wasiƙu in kai mishi ko yana ma'aikaci lokacin a sokoto yana ma'aikatar kuɗi da kasafin kuɗi mm-hmm. so mun fara sanin juna a nan mm-hmm. amma a siyasance a lokacin da aka yi jihar zamfara ya zo yana dj ya zama famsek a ma'aikatar filaye mm-hmm. ah, sai kasance cewar yawon da muke na wa'azi da sauransu mun lura da mutum ne mai son addini mutum ne mai son ya je wa'azi mutum ne ko mai son ya aiki da wa'azi mutum ne mai son taimakon al'umma ko mutum ne shi mai tawali'u wannan ya sa muka matso kusa gare shi har muka karfafa cewa ya kamata ya shigo 'yan takara mana ya yi takara sau da haka hito shi ya takara ba mu ji wuya ba wajen kokarin ganin tallata shi saboda ganin abun da mun ka sani game da shi tun yana sokoto har da wacce zamfara da abun da muka gani na tawali'unsa da zama da kowa ƙoƙarinsa na zuwa masallatai ya saurari wa'azi kokarinsa na ganin in ya ji wa'azi ya gaya zai yi aiki da shi alhamdulillahi wannan shi haɗa mu da shi a addinance ko da ya hau gwamnati wannan sai muka ci gaba da irin wannan hulɗa ta addini har lokacin da ya ji cewa lalle sai in zo in zama shi kwamishina ma'aikatar lamuran addini wadda yake son kafa sabuwa domin taimakon shari'a da lamuran addini gaskiya ne to your excellency kai ne kwamishina na harkokin addini na farko a najeriya gabaki daya masu kallon mu za su su ji kasancewar an daura maka wani aiki ne wanda baka da wani wanda ya gabace ka akan shi yanzu kai ne za ka assasa shi watakila wani ya zo har ya kofi ya yi kwaikwayi irin abin da kai kamar ya ka ji nauyin wannan kalubale lokacin da aka daura maka wannan nauyin sannan kuma ya kai ta'amuli da al'amarin wato kamar ni ce hmm. eh, mai girma alhaji ahmad sani riman bukuru mutum ne mai sauraron wa'azi mai son wa'azi saboda haka lokacin da muka fara hulɗa da shi yana yawan tambayar mu ya kazarin kaza ya tsarin kaza yance hmm. yana da nazarin tunanin cewa ya za a yi a tabbatar da tsarin shari'ar musulunci cikin shawarwarin da muka yi har muka yi cewar a yi ma'aikatar lamarin addini hmm. ya ce zan zo yi zama kwamishina a wurin allah ya sani a wannan lokaci bai cikin tunanina ina teacher na secondary school wanda yake zai ɗauki alli ya rubutu a hmm. lokaci yana karantar da 'yan makaranta hmm. so uh, muka zo mun yi ta kokarin cewa koko a kawo wani koko a kawo wani sai kasance yan uwana ganin cewa ah, to kai mai cewa a yi hmm. yanzu an zo an ce ka yi su sannan kuma ka ce a sai a kawo wani to idan wanda aka kawo kuma ya dawo ya zamanto bai maku ba ya za ku yi dole muka yi hakuri. muka yi mm. dauriya muka ga cewa idan mun ka iza shi ya zama gwamna ya kamata shi ko mu taimaka mashi ga dukkan abin da zai karfafa mashi ya samu nasara ah, muka anshi wannan aiki din a mm. lokacin da muka fara a matsayin ma'aikata ta lamuran addini mm. ah, kusan za mu cewar ah, mun fara kwamishina famanin sakatare sai aka ce to za a yi department department muka yi shawara cewa a yi department na shari'a department na kula da lamuran addini wanda ake cewa religious matters department na uh, mulki department na kudi uh, sannan sai aka yi kuma wani yanki na koyar da alkur'ani so a lokacin muna haka sai muka tattauna cewar akwai bukatar a kula da abin da ya shahi zakka da wakafi shine sai muka yi hukuma mai kula da zakka da wakafi hmm. sannan tahiya na tahiya wannan eh, yanki na kula da tajwidi da karatun alkur'ani shi ma sai aka mai shi ma'aikata sanin tahiya na tafiya sai muka ga wannan department na shari'a dama dole abin da yake farko hmm. babu wani wuri da muke zuwa muna kwaikwayo mu ga zamu sai dai mu diba mu ga ya za mu yi manufarmu ta ganin an taimaka ma addini da shari'a ta hmm. tabbata hmm. sai muka akwai bukatar. wanga department na shari'a da department lamar addini mu haɗin shuri guda tun da hmm. dama shari'ar ga akwai ma'aikatar shari'a tana nan eh, na justice akwai kuma ma'aikatar shari'a tana nan mai kula da alƙalai na judiciary hmm. haka sai muka haɗe ya koma department na religious matters hmm. wanda ke kula da sabbin musulunta da wa'azantar da su da ilmantar da su kula da masu rauni da jawo hankalinsu kula da tsare-tsaren sauwa sannan sai muka yi department da muke cewa na planning shi kuma muka karfafa mai ta yadda za a kula da gina masallatai da hmm. gina makarantun ne da tsare-tsare kawo su yadda za a yi addini ya kara tsayuwa a kai hmm. ƙarƙashin waɗannan ko sai muka yi tayin kwamitota hmm. kamar kwamitin kula da gine gine masallatai kamar kwamitin kula da eh, ganin wata in lokaci ya yi kwamitin kula da lokutan sallah na kowane lokaci Mm. Ah, kwamitin kula da tsarin shari'ar musulunci da tafiyar da ita A kan haka wannan kwamiti na tsarin shari'a ya haɗu ana ce mashi joint aid group for the monitoring of shari'a wato ma'aikata mataimaka mm. domin gani yadda za a kula da aiwatar da shari'a to akan haka ya fara mm. har ya zama ma'aikata shi ma daga nan ne sai an kai hisba ma'aikatar hisba domin ganin cewar wanda ya yi laifi ana iya kama shi a gurfanar da shi kotu a hukunta shi to wannan shine tsare-tsaren da aka ta yi alhamdulillah har aka kawo inda aka kawo aka alhamdulillah to babu shakka your excellency a daidai lokacin da kuke wannan kokari na ganin cewa an assasa shari'ar musulunci an kuma yi aiki da ita a jihar zamfara dole akwai mutanen da kila za su yi fada da abin wasu kasancewa gila ba su fahimci ko me ake nufi da shari'ar musulunci ba suna ganin cewa kawai magana a ci gaba da yanke ma mutane hannu ne ko a ci gaba da jefa mutane da sunan zina ko wani abu makamancin haka wasu kuma sun fahimta amma son zuciya kawai ke sa su ji cewa su basu gamsu a ce an ɗabbaka shari'a a wani yanki na wannan ƙasa ko kuma a wannan jiha tasu ba ya kuka yi ta'amuli da irin waɗannan abubuwa eh, dama wato kamar yadda yau malaman mu kiyon cewa lokacin da kake da manufa ka sani cewa ga manufar ka. to sai ka yi hankuri kar ka damu da haushin karnuka dole ne mun huskanci waɗannan ƙalubale daban-daban wani za a ga cewa bai fahimce mu ba saboda al'amari na siyasa saboda ba jam'iyyar mu guda ba yana ganin cewa wannan abu da muka yi ba addini ba ne siyasa ce wani bai fahimce mu ba saboda ba addinin mu guda da shi ba ba ma siyasa ba saboda haka shi ko yana ganin cewar an zo ne don a yaƙi addinin su kamar addinin musulunci ba zai mashi adalci ba wani bai fahimce mu ba wala Allah saboda bambanci na kungiyanci sai muka yi kokarin ganin cewa za a jawo dukkan kungiyoyi da za a jawo dukkan malamai wannan jawar da aka yi aka haɗu sai muka yi majalisar malamai wadda yake cikinta akwai malamai na mazhabobi daban-daban na kungiyoyi daban-daban su haɗu idan aka yi a kai masu a nemi fatawarsu a nemi sharorinsu su ji cewa abin nan addini ake nufi da shi ba mu damu da waɗansu bambance-bambance ba sannan akwai waɗanda ke su kuma fahimtar su da addini ita ce cewar mai addini bai shiga siyasa su iyakar gaske su addini suke yi amma su ba su yarda da muke yin shi ba mai suna ganin mai addini bai shiga al'amuran siyasa akwai ne shi kuma fahimta ta ga addini kawai taimako ne a bashi kuɗi saboda haka yau eh, in kana ba da kuɗi to addini ka kai in ba ka ba da kuɗi to ba addini ka kai yi ba saboda haka su ma akwai irin wannan kalubalen an yi ma'aikatar addini saboda haka wanda aka yi mahaihuwa ya je ma'aikatar addini wanda aka yi eh, wanda zai aure ya taimaka ma'aikatar addini mara lafiya ya je ma'aikatar addini wanda ya rasa abinci saboda haka shi ko nan da ya taimai samo ba eh. ya abin nan da wani shi kuma fahimta ta ga addini shine cewa kawai ya ji ana yankan hannu da jiwa da hmm. bugewa da bulala shi kenan ana addini in ba haka aka yi ba kenan ba abin nan da abin na tunawa akwai lokacin da sai da muka mun yi wata ziyara a nan kasar saudiya muka samu alkali daban-daban mun samu alkalin alkalai na gaba ɗayan kasar ga a riyadh muka zauna da shi neman shawarwari to daga cikin shawarar da ke bamu sai na gaya muna cewar waɗansu suna ganin burgewa ce a ce yau alkali ya yanke hukunci a yanke hannu su ko gare shi daga cikin hanyar da ake ƙara alkali mukami a ce ya kawar da haddi cikin hikima saboda hadisi da ke magana idra hudu da bishubhat hmm. mutukar ka zaka za ka kawar da kai abinan ya kaga hmm. in ka ko hadisai wanda ke maganar misali zina da jifa wanda ya zo ya ikirari gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. hadisi ya cewa yana ta kawar da kansa yana ta yana ta kawar da kansa daga karshe da za a yanke hukunci bai ce da wa kai zina ba saboda musulunci ba mai bida eh, a kama kan lahi a hukunta ka hmm. in ma an ga lahi kokarin aka yi a kawar da kai hmm. sau da za a ga hadisi wani ya zo da sallama yana cewa ya yi zai na anan sallama yana cewa ko dai sun banta ta ɗaya kai hmm. ko dai nan waɗe ka ga ya nuna a dai kawar da shi daga wannan abun ga ashe wannan abu sai yana bukatar ilmantarwa da wayar da kan al'umma to mun fuskanci irin wannan kalubalen ga waɗanda karamin ilimi gare su hmm. kuma sun ɗauki kansu manyan malamai to duk waɗannan ƙalubale daban-daban da muka samu alhamdulillahi hmm. an yi ƙoƙarin kawar da shi gwargwaron hali to gaskiya ne ya excellency mun gode kwarai za mu dan tafi hutun rabin lokaci sai mu dawo mu ci gaba insha Allah da masu kallon mu kasance tare da mu za mu dan ji hutun rabin lokaci mu dawo mu ci gaba insha Allah وصال Hausa بي gaskiya dokin ƙarfi. إذا أبصرت صحبك في سماء تفت فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات نحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت wannan kasida ta kunshi ababuwa masu yawa amma dai babban takenta shine zabar da ɗalibi kan neman ilimi da zage damce da ɗabi'antuwa da kyawawan ɗabi'u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 jama wasu kallon mu mu da dawowa domin ci gaba da tattaunawa da muke yi tare da sarkin malaman gusau malam ibrahim wakala wanda shine kuma mataimakin gwamnan jihar zamfara a yanzu tsohon kuma kwamishinan harkokin addinin musulunci a jihar ta zamfara a lokacin da aka kafa shari'ar musulunci a wannan jiha kafin mu tafi hutun ramin lokacin ba manta ba his excellency yana magana ne akan a irin yadda suka fuskanci ko kuma irin yadda suka yi mu'amala da mutanen da a wannan lokaci da aka fa shari'a musulunci ba su gamsu ko kuma aka sami rashin fahimta daga wurinsu game da mai ake nufi da shari'a musulunci sannan kuma me ya manufarta malam ya yi magana akan irin nau'o'i na mutanen da suka samu matsala da su a bangaren watakila malamai to amma kuma your excellency in muka duba kuma akwai mutanen da su kuma kwata-kwata ma ba malaman ba ne ba su mabannata ne kawai watakila wani yana da gidan giya wani yana da wani gidan kolewa to sai ga cewa idan aka kawo shari'ar musulunci wannan sana'a tashi shi kenan ta kare saboda haka haƙƙin shi ne ya tashi ya faɗa da ɗabbaka shari'ar musulunci iya karfin shi su irin waɗannan ya aka yi mu'amala da su to alhamdulillahi wato kamar ne ce dole akwai kalubale daban-daban da muka mm. ta fuskanta daga ciki watakila akwai waɗanda saboda ɓannace ɓannace suke ko suna da gidajen karuwai ko suna da gidan silma ko suna da gidan giya mm. ko wani na ɓanna mm. to alhamdulillah saboda hikima da muka yi tasawa ga abubuwa kamar masu waɗanda yake karuwai suke karuwanci sai muka ƙoƙarin sa hikima cewar duk wanda ta tuba za ta yi istibra'i ta nemi miji mu biya mata kuɗin da za ta yin auren da kayan ɗakinta waɗanda ke da gidajen sulma muka ce su zo za a saye gidajen sulma ɗin ga baki ɗaya a morin kuɗi mu biya su kuɗin su. domin ya kasance cewar an canza wurin ya koma wajen wani aiki na alkhairi waɗanda ke da wuraren shan giya waɗanda su ma muka ce duk wanda ke so ya zo a saye wurin nashi Shi shikenan a dai tashi ya kasance an bar uh, waɗannan a shaɗin to alhamdulillahi wannan su ne kalubale ta hanyoyin da muka bi wajen magance su sannan akwai da su kuma suna ganin shari'ar bature ita ce shari'a wala Allah saboda wasu lauyoyi ne su hmm, ko kuma wasu abin da ne ne in ba haka ba to su ba daidai ake ba to su ma mun huskanci irin kalubale nasu amma hmm. muka tsaya kyamcewar duk shari'a shari'a ce kuma ga hanyoyin da za a bi a magance wannan hmm. haka kuma ko a cikin gida za mu ga cewar akwai hmm. wanda za mu samu su nuna mana su alƙalanmu ba su kai ga ilimi kamar waɗanda suka yi lauyanci ba ko ba su da digiri ko mai kama da wannan sai muka ce to bari a kawo tsari ne ya masa kwasa-kwasai su alƙalan Eh. saboda a ƙara matsuwa kusa ga juna da cikin hikimar da aka da ita mm. a kuma za ka ga akwai kalubale na waje za ka isko mm. cikin wata guda an lokacin da ga wata guda zan iya samun wasiƙa daga ah, ƙasashe fiye da ɗari A wasiƙa ɗari da wani abu wata daga amerika wata daga ingila wata daga menene uh, wato muna keta yancin ɗan adam mun ce sai an yi bulala mun ce sai an yi kaza irin waɗannan abubuwa. to irin hmm. wannan ko an sama ba su ille aikin mai bada ansa ga waɗannan hmm. abubuwan to wannan hmm. gaskiya su ne yan kalubalen da zan iya tunawa yanzu waɗanda yake kuma hanyoyin da muka bi wajen ganin cewa magance su alhamdulillah to masha Allah to your excellency akwai ina iya tuna a wannan lokacin akwai mutanen da ke ganin cewa kawai wannan gwamnati ta jihar zamfara abinda ta sa gabanta kawai shine maganar shari'a duk wani abin da ma maganar wannan ɗabbaka shari'a ba ko shi ma bangaren kawai abin da ya shafi hukunce-hukunce kotu da sauransu in ban da wannan ba abin da ke da muhimmanci wurin wannan gwamnati ana ganin cewa ba a mai da hankali wurin misali aikace-aikace na cigaban al'umma da sauransu ba shi ya za a iya ba da amsa ga irin waɗannan mutane alhamdulillahi wato idan allah subhanahu ta'ala ya sanya cewar kaifi ce ga wani abu hmm. sai koma cewa ana ganin babu wani abu in ba wannan ba hmm. saboda haka a gwamnatin ahmad sani rimin bukuru ta fice da shari'a da addini jesus ana ganin ka baka ba hmm. amma idan aka dawo aka dibi aikin da gwamnatin ta yi wanda ma na duniyar da za a ce na mulki na gwamnati za ka iya cewa ba a san gwamnatin ta irin wannan ba gwamnatin da ta zo a lokacin kamin ko da ahmad sani kore zama gwamna babu sakatariyat da za ka iya cewa wannan domin ma'aikata su zo su yi sabon jiha ce an kai ko da gwamnatin ta zo babu makarantar gaba da secondary school duk gaba ɗaya jihar zamfara wanda za ka iya cewa ga ta polytechnic mafara asali sakwato take ana cewa abdul gusau polytechnic hmm. gwamnatin da ta zo ko da ta zo gabaki ɗaya garin gusau babu wani titi wanda za ka cewa ga shi abubuwa daban-daban amma gwamnatin nan ta zo ta yi secretariat ga baki ɗai gwamnatin ga ta zo <laughs> ta yi makarantu daban-daban na gaba da secondary school school of nursing health technology uh, college of education aka dawo aka gina polytechnic duk wannan gwamnati ta zo ta yi ta akai sannan gwamnatin ga ta zo ta yi gidajen ma'aikata mm. daban-daban ta yi shi a gusau ɗai an yi gidajen ma'aikata fiye da ɗari uku sannan aka ji ƙananan hukumomi daban-daban ana ta yin su gwamnatin da ta zo ta yi tituna daban-daban gwamnatin da ta zo gusau yana ƙaramar hukuma an mai da shi babban birnin jiha babu isassun ruwa ta zo an kai ta ƙoƙarin ba ruwa ga jiha gwamnatin da ta zo wajen ginin masallatai ko da amsa ne da bukura ya sauka muna lissahin mun gina masallatai fiye da ɗari bakwai gwamnati ta yi wannan sannan an ka dawo an kula da ya za mu yi hana mutane banna za ka ce a karfafa masu a san musu aikin yi a kula da abin da shahi yaƙi da fatara an ka hitar da hukuma wadda muke ci zafa domin yaƙi da fatara hukumar nan ta koma cewar ta ba da babura ta ba da motoci ta ba da kuɗi ta ba da hanyoyin da za a samu ma matasa da al'umma aikin yi to wannan abubuwa duk an yi su cikin wannan gwamnati sauraka ille mutane suna ganin wannan al'amarin addini shine aka ce da shi kuma muna alfahari da wannan kuma muna jin daɗi hmm. a ce ka yi ce da sunan addini an ce da suna addini ka hmm. tsaya akan haka muna roƙon Allah sun ta'ala ya sa mu mutu ana ambaton mu da suna addini to your excellency yanzu bari mu taho zuwa ga ita wannan gwamnati da kake rike mukamin mataimakin gwamna a cikinta ah, ka rike mukamin kwamishina na harkokin addini a wancan lokacin yanzu kai ne mataimakin gwamna ya za ka kwatanta irin yadda al'amuran shari'a yanzu suke tafiya a cikin wannan gwamnati da kake yanzu so uh, alhamdulillahi kamar da ka faɗa cewar na yi shekara takwas ina kwamishina na lamuran addini mm. muna godiya ga allah subhanahu wa ta'ala ga ayyuka alkhairi da muka yi daban-daban mm. muna roƙon allah shi karɓa muna kurakuran da muka yi muna roƙon allah ta'ala shi yafi muna kan haka muka yi shekara takwas bayan nan mun koma ka iya cewa kamar 'yan hamayya ko kuma waɗansu 'yan adawa mm. daban gefe mm. so kuma sai muka ga cewa akwai buƙatar mu haɗu mm. mu shiga wannan siyasa ɗin wajen haɗuwar mu mu shiga wannan siyasa ɗin Allah sun ta'ala ya albarkace ni gwamna na Alhaji Abdulaziz Yari Abubakar ya ji ya kamata ya ɗauke ni a matsayin mataimaki ne wajen wannan takarar mun shigo mun kuma faɗa cewa mun shigo ne don addinin mu da al'ummanmu ya za mu taimaka ma addini ya za mu taimaka ma al'umma a lokacin da muka hau Allah ta'ala ya ba mu nasara mun ci zaɓe ko mun zo akan haka ko muna akan haka har yanzu har gobe insha Allah amma abin da muka huskanta na kalubale ga yanzu ba mu huskanci irin shi ba a lokacin da ya rima yana gwamna ga wancan lokaci babu kalubalen da addini ke fuskanta irin da muke fuskanta shiga yanzu wanda ke ga yanzu musulmi an ɗauki shi ana mm. mai kallon wani ɗan ta'adda mm. wani wanda yake motaham mm. ga al'amura daban-daban musulunci ga baki ɗai ana mashi wani kallo daban sannan kuma a jihar mu an ka dawo ana muna wani kallo ya za a yi a sanya hitinu a cikin jihar mu ya za a zuga a samu yaƙoƙa a cikin jihar mu wannan kalubale da duniya ta fuskanta da kasar mu najeriya ta fuskanta wanda yake yaƙi daban-daban ya sani cewa dole ne zan iya cewa na yarda na gamsu ba mu kai irin yadda mun so mu kai ba wajen ta da al'amuran addini wajen ta da al'amuran shari'a alal haƙiƙa inda mun so a ce mun kai mu kai can ba sannan irin yadda muka samu dama a lokacin yarima aka samu fahimtar mu to wala Allah ga yanzu Najeriya ce tana buƙatar hikima tana buƙatar mu ga cewa za mu tafiyar da waɗannan abubuwa dole ne ya kasance cewa khitabu da'awa ya samu canji saboda hikimar da muke son mu tafi da ita domin mu isar da sako zuwa ga inda muke son mu isar da shi amma wannan bai hana cewa mu ji cewa alhamdulillahi an yi ma addinin Allah aiki kuma da ikon Allah za a ci gaba da ma addinin Allah da shari'ar Allah aiki insha Allah mutukar muna numfashi hmm. to to makallahu ah, kamar yadda ya gabata cikin bayananka cewa eh, farkonku kuma kamar yadda tarihi yake nuna gida ne gidanku na abin nan gida ne na harkar ilimi na addini kuma wannan layin aka biyo har aka zo aka shiga aikin gwamnati aka sannan kuka yanke cewa bari eh, ku shiga siyasa sannan ku ɗauko wasu wani mutum tsayar da shi a matsayin ɗan takara da sauransu kun fara kamar da kansila kuka zo mun kuka zo gwamna kamar yadda ka yi bayani shin eh, wannan tafiya ta ta siyasa ba ku haɗu da kamar misali a ce wani ya yi muku ba zata ba kun ɗauke shi a matsayin cewa mutum ne na kirki zai yi aiki ga dan ci gaban addini sai ku ga kuma ba haka ba misali saboda akan samu irin wannan muna fatan masu kallon mu watakila in sun haɗu da irin wannan matsalar sanyin za su yi ta'amuli da ita ba ku samu irin wannan ba wato a koda yau shiga al'amari na tafiya dole kasance cewa mumini ka kasance cewa mai ganin mumini a cikin huskarka kamar yadda hadisi ke cewa al-mumin mir'atu mumin hmm. so wannan ya zai sanya cewa ka zama mai ba da uzuri mai kokarin rika hannu ba mai kokarin jiho mutum cikin rami ba hmm. wani san cewa lalle tabbas da yawa waɗanda ki za mu ga wannan ya cancanta tsaya ga kaza mu ba shi amana da ƙarshe mu ga cewa ya yi mana ba daidai ba ko ya ci amanar ko mu ga cewa wannan yana iya yin kaza na addini aje shi sai an fara a gano cewa ashe bai cancanci wannan ba ba zai iya ba wannan iyawa kuma kala kala ce iyawa ta kwarewa da iyawa ta cancanta wani ya cancanci ya zama wani abu amma a zamanance bai da ƙwarewa da zai yi wannan abu Ah, mun ta samun irin waɗannan amma ko da yaushe abin muke cewar ka zama mai ba da uzuri ka zama mai rika hannu ka ka zama mai kora ka ka zama mai faɗa ah, kana kora mutane daga al'amarin da ya shafi addini da ci gaba kokarin ka ba su uzuri ka rika su wannan gaskiya akwai waɗannan da muka fuskanta kuma ba mu gushe ba ko da yaushe akan samu irin wannan saboda haka ne abinda muka ɗoki manhajinmu gare shi shine cewar mu zo da ni da kai da mu hmm. mu yi ma Allah subhanahu ta'ala aiki a inda muka yi rajejeniya muka yi ittifaki muka yarda da walle wannan kowa ya shi hmm. mu yi junan mu uzuri a inda ya kasance cewa watakila akwai wani dalili ga wannan amma inda babu dalili za mu yi jayayya da kai akan cewa sai ka dawo mai abin da a daidai abin da a gaskiya a kai hmm. wannan shine abin da muka ɗauka alhamdulillahi kuma akan haka ake har yanzu dole tafiya ce daga wannan daga wancan har mu kai ga inda muke fata mu kai in Allah ya yarda mm, gaskiya ne to mun gode gode to your excellency bari mu dawo ga bangaren abin da ya shafi aikin hajji yau shekara uku kenan a kusan kai ke jagorantar ko kuma ma'aikatar gudanar da aikin hajji ta jihar zamfara kamar karkashin jagorancinka take Ah, daga wannan lokaci inda shekara uku lokaci ne mai tsawo ah, kamar wani irin gogewa aka samu ko kuma me za mu amfana da shi daga gogewarka a cikin irin wannan aiki da ka gabatar alhamdulahi kamar yadda muka faɗa lokacin da muka shigo cikin siyasa mm-hmm. ah, mai girma gwamna alhaji abdulaziz yari abubakar ya ta bayani akan cewa mm-hmm. mun shigo domin mu ga cewa mun rike amana mun tsaya akan abin da ke daidai mm-hmm. an yi aikin hajji na ɗai ga na biyu ya sani ya naɗa na matsayin amirul hajji na jiha mm. mu zo mu gani mun ga abin da muka gani mm. bayan komawar mu shine shi mai girma gwamna da shawari da koke da ke ta daga ko'ina mm. yasa ya ce to ya rusa hukumar ma ita kanta a tsaya a yi gyara wani yasa bara sai ya ba ni jagoranci tare da kwamiti aka kafa kwamiti na jagorancin sa muka zo muka yi aikin hajjin bara komawar mu ke da wuya da alhazai da mutanen jiha har da wasu cikin hukumar hajji ta ƙasa suka matsa mu gwamna ba shawara cewa akan cewa a ƙara gwadawa domin a ƙara gyarawa a bar muna dai mu ci gaba na ɗauka wannan muwafaka ce daga Allah ba ƙarfin mu bane ba dubarar mu bace ba don mun fi kowa iyawa bane saboda haka muka tsaya kuma aka sake dawowa bana wanda yake kan shi ne muke ta tafiyar da wannan abin da zan iya cewa na fahimta daga abubuwan aikin hajji ga baki ɗaya akwai buƙatar al'umma ta fahimci cewa hajji ibada ce sannan hajji amana ce ba wuri ne na so ba ba wuri ne na picnic ko tourism ka zo yawon buɗe ido ba matukar aka fahimci wannan aka jagoranci al'umma akan wannan to mutane ku za su ba da haɗin kai na ji daɗin irin yadda muka fito muka yi aiki tare da al'umma Al'umma jihar zamfara mu shiga wajen su kaga kamar su rungume mu alhazai kamar su ɗauke mu sama mm. alhazai su zo kamar su ce mu ai eh, saboda so da ƙauna da a tsakanin mu da yawa waɗanda ke in ka zo ka zauna da su kan menene suna ganin cewa ka musu gaskiya ka ba su haƙƙinsu sannan ka yi tsari cewa kowa ya tsaya daidai inda aka aje shi kowa jirgin da ya shiga shi zai koma babu magana alfarma ba magana wane ya wane wannan abun ya karfafa ma alhazai kwarai da gaske alhazai su zo a ce wani na koke su ganka tare da su wannan abun ya taimaka mana kwarai da gaske ya sanya alhazai suna jin cewa lalle akwai fahimtar juna akwai eh, wani so da kauna a mu da su alhamdulillahi farawar da muka yi sai muka ga cewa akwai haƙoƙan mahajjata wanda yake muna iya zuwa mu kwato musu shi kuma mu kawo musu wanda ya cewa sai suka ga cewa abinda ba su saba gani ba suna ganin shi sannan mm. akwai 'yan uwa masoya wanda ke suna iya taimaka muna da mahajjatan wajen ganin cewa an samu nasara sai suka cewa muna samu musu wannan alherai din ana kuma ba su shi akwai wuraren da za a sauƙaƙa mu alhazai ga wani abu suka cewa muna ƙoƙarin mu ga cewa an samu su wannan sauƙi ne kuma sun same shi wannan ya taimaka mana kwarai da gaske sannan kuma muna godiya ga Allah subhanahu wa cewar daga cikin nasarorin da ya bamu ga hajjin da ta gabata sai muka ga cewar aikin hajjin da aka yi maimakon mu koma mu gwamnati da bashi sai ga kudade sun yi saura mun zo mun kama ofisosa mm. mun sai wasu karin motoci domin taimaka ma alhazai mun zo kuma alhazan muna ta basu kudi kuɗi eh, a eh, ƙari bisa ga sadakar da muke ta su domin su rika kansu mun dawo alhazamu kullum ana ba su abinci kyauta sadaka fi sabilillahi to wannan sai suka ci a ah, wannan kuma ba wani abin da bane kuma kuɗi har muka koma da su ga su wasu kuɗi a Najeriya za a yi da su wataƙila kuma irin wanda aka saba badawa wanda yake kuma yada hmm. wannan da ake bayarwa an hmm. rage sai muka ga cewa to da muka zo hajjin bana kuma sai muka ƙara ragewa sai muka ga cewa mun yi aiki a can Najeriya mun zo mun gyara kamf ɗin alhazai mun gina masallaci mun yi alhazai aiki mun dawo duk wanda ya zo kamf a gusau za a bashi abinci kyauta za a ɗauko alhazai cikin motoci a kan sokoto kyauta duk wannan babu ko kwabon gwamnati ciki daga cikin abin da ke akwai cikin nan dan <laughs> abin da ake samu cikin hukumar alhazai din sannan muka dawo na muka zo kowane alhaji aka bashi kyautar riyal 200 kyauta cewa gashi nan goron sallah daga mai girma gwamna ko wani alhaji aka zo aka ga cewa a kula da abin da zai ci bayan wanda hukuma ka bayarwa wannan abubuwan suka nuna mana cewa hajji amana ce matukar hukumomin alhazai suka yarda da wannan aka tsaya akan matsayin amana ce ba wajen waso so ba ba wajen mi ni samu mi ka samu ba ba wajen mi mun ka tara mun ka mai da shi gida ba to da ikon Allah hajjin kasar mu zai gyaru kuma da'a da biyayya za ta fito sannan na fahimci wani abu babba cewa da ɗai hitintunun da a ƙasar mu daga cikin abin da ke kawo sarshen adalcin shugabanni mutum yana ganin cewa wani ya sata wancan ya sata sai ji cewa shi ma ya sata sannan in bai samu sata bai son ka kai shugaba amma lokacin da mutane suka ga cewa adalci za ka yi musu sai ga suna kara son ka suna ganin cewa dukiyar nan tasu ce kuma ka kasa ga waiwai ka zo ku gani abinda akwai kuma idan an ka shi to wannan mun ganin shi a aikace ga aikin hajji kuma da ikon Allah shi muke kokarin mu ga an dabbaka ga tahira da gwamnati in Allah ya yarda ko wani shi muke kira ga dukkan hukumomin alhazai domin a bada kyakkyawan misali a kasar mu cewa hajji amana ce ko matukar muka iya da wannan amana za mu zama abun buga misali hatta ga wasu wanda ba ma musulmi ba su ji sha'awar musulunci su shigo shi saboda daga cikin abin da zan yi tunawa kamar zan yi gaya maka wallahi akwai wanda ke ba siyasar mu guda da su ba kuma na tabbatar ba su gane ba sun sun gane ba a cikin harami suna dawafi sun na tabbatar da cewa ba ganna sun kai ba sai suna addu'a ya Allah gwamnatin jihar zamfara Allah kai mata albarka ga abin da muka gani muna roƙonka ya Allah koran da ta kai Allah ya sa su gyara su gyara su wanda an na daidai kuma Allah ya sa su miƙe da su wallahi azim wata rana wasu shugabannin adawa namu ina kuma masallaci zaune a harami sai sun tabo ne da sai naga jagorori ne na yan adawar mu wani ba siyasa mu guda ba suka ce ba don muna son ku ba kuma ko gobe an ka zo je ku a so muka mu kashe ku <laughs> amma muna godiya gare ka da ku irin da kun ka tsamu kai adalci don Allah ku rike kaga kenan matukar ana adalcin za a samu yarjejeniya da haduwa da juna da son juna da ƙaunar juna insha Allah wannan gaskiya ne alhamdulillah ala to your excellency akwai hukuma kuma ta alhazai ta kasa gaba daya yanzu muna magana ne akan hukumar eh, alhazai ta jiha ko kuma jagorancin alhazai na jiha shin ya alaka take tsakanin eh, hukumar ku ta alhazai ta jihar zamfara da kuma hukumar alhazai ta kasa gaba daya to kamar yadda aka sani farko ya kamata mu kafa asasin mm. eh, alakar da asasin da najeriya take gwamnatin najeriya da dokokin kasar najeriya sun tsara cewa gwamnatin najeriya federaliya ce wanda yake akwai jihohi 36 kowace jiha kamar mai cin gashin kanta ne sai abin da ya shahi alaka da kasashen waje su gwamnatin tarayya ta haɗu a kai ko alaƙa ta kuɗi gwamnatin tarayya ɗaya ke yin shi ko alaƙa ta soja gwamnatin tarayya ɗaya ke yin shi ko abin da ya shahi tsaro so wannan ya san cewar kowace jiha ita ke makanta tsarin hukumar alhazai amma da yake ba da biza da alaƙa da kasashen waje dole sai gwamnatin tarayya sai hmm. kasance ita gwamnatin tarayya sai ta hukuma wadda ke hukumar nan ta ƙasa hmm. ita za ta hulɗa da ƙasar saudiya wadda ita ke da haƙƙin ta tsara hajji na duk duniya hmm. sai ta bayar cewa daga najeriya ga yawan alhazan da ta basu ita kuma hukumar za ta raba ta ba kowace jiha ga alhazan da muka ba ku. sannan in kuka kare ga hukumar za ku dawo domin ganin cewa an yi tsari na zuwa da haka ko ne irin wannan ne tsarin alaka yake misali za ga cewa gidajen da alhazanmu za su zauna kowace jiha aikin ta ta zo makka ta zaɓi gidaje ta yi alaƙa da masu gidajen ta yi ne da masu gidajen amma wajen biyan kuɗin hukuma ta ƙasa ita za ku ba kuɗi ita kuma ta ba wannan haka kuma jirgin da zai ɗauki kowace jiha aikin gwamnatin jihar ce ta zaɓi makanta jirgi wanda ta yarda shi ta gamsu da shi sai dai wajen biyan kuɗin jirgin ita gwamnatin tarayya hukumar ta ita ce za ta biyan kuɗin ita ce za ta tsara hulɗa ta ita kuma da wannan masu jiragen su yi wannan to irin wannan shine hulɗa da ke akwai saboda haka zan iya cewar hulɗar mu da su kyakkyawar hulɗa ce zamantakewa ta kwarai kuma gaskiyar lamari ina jinjina ma hukumar alhazai ta ƙasa lalle tana da mutane na kwarai mutane masu adalci mutane masu son su ga cewa an yi gaskiya mutane masu son su ga an ba da kyakkyawan misali ga najeriya ne da zai kamata zama tun da aka yi wannan hukuma ta koma kwamishan na aikin hajji to gaskiya ina yaba musu daga ciyaman din nasu da ah, waɗanda ke wurin ke aiki din gaskiya suna kazar-kazar da kokarin ganin cewa an yi adalci a yi gaskiya ina yaba musu kan wani alhamdulillah to your excellency wani kira za a fuskantar zuwa ga duk waɗanda ke da ruwa da tsaki akan abin da ya shafi aikin hajji a hukumomin alhazai na ƙasa gabaki na najeriya gabaki ɗaya gabaki ɗaya hukumomin alhazai na ƙasa hmm. da gwamnatoci tun daga gwamna ko na kowace jiha hmm. bai kamata ya kasance cewa mu ɗebe shi ba mu ce musu ji tsoron allah ubangiji su su tsaya su yi gaskiya bisa ga adalci hmm. kar su ɗoki aikin hajji a matsayin wuri ne da za su yi wasu sun duki al'umma gwamnoni sakatarorin alhazai ko shugabannin hukumomin alhazai su ji tsoron Allah subhanahu ta'ala akan wannan haka ita ma gwamnatin tarayya ta ji tsoron Allah subhanahu ta'ala akan tahiyar da aikin nan ta sanin cewar muna da yanci yan Najeriya muke kuma muna da yanci mu zabi abin da muka so lokacin da muke so da muke son shi saboda haka daga cikin yancin mu gwamnatin tarayya kar ta tauye wata jiha yancin ta wajen take tsare-tsarenta na aikin hajji kar kasance cewa a zalunci wasu a sanya siyasa ga tafiyar da irin wannan aiki din hukuma alhazai ta kasa ya kamata ta ƙara rike wannan gaskiyar ta ga cewar in iyakarta ta jagoranci ta coordination jawo can misalin hmm. irin wannan akwai lokacin da suka kawo wani abu cewar kowane kamfanin jirgin sama ba zai wuce 40 filmi ko 40 eh, bisa 100 na yawan alhazai ba in ya wuce za a ce ba a yarda ba hmm. to an samu irin wannan a bana sai kasance cewa wani kamfani guda ya samu fiye da rabin alhazandun najeriya sai suka harce ba su yarda ba to in sun ce ba su yarda ba shi jiha za a soke ma ita kamfanin jirgin ta ɗauka ko ya za a so waya kamata a ce in dun najeriya sun ji cewa kamfani guda suke so a basu da shi saboda su alhazzan jihar su ne su suke son su a kai haka ita ma gwamnatin saudiya a jawo hankalinta ta fahimci cewar tsarin nan yadda yake a najeriya a bar mutane su abu ne dace saboda an samu irin wannan bana cewa kamfanin jiragen sama na saudi air shi ma sun ka ce gwamnatin saudiya ta ce dole sai an bashi wani kaso cikin alhazan najeriya da zai daukowa bai kamata ya kasance cewa su yi mun shishigi ba kamar da gwamnatin tarayya kattai mu jihohi shishigi su kuma gwamnatin jihohi su ji tsoron Allah su yi ma alhazan su adalci sannan waɗanda ake ɗaukowa aiki domin su taimaka ma alhazai su sani cewa daga cikin dukiyar al'ummar nan ce dukiyar talakawan nan ce su ji tsoron Allah su tsaya inda aka tsayar da su an ce mai wa'azi kake ka yi tsaye kaga cewa kai wa'azin an ce likita kake ka ji tsoron Allah kaga ka kula da marasa lahiya a da ce an ce gayar kake mai kula da jagoranci ka ji tsoron Allah kai jagorancin nan ba dare ba rana ba sanyi ba zayi ba gajiyawa kai iyakar ka kar ka damu da sukar da Alhaji zai maka ka yi hankuri Allah so ta'ala shine mai kariya gare ka wannan shine kiran da zan yi ga kowa to excellency cikin minti kamar biyu haka da suka rage mana yanzu tunda kasancewar kamar yadda na ji wani shayin malami yana siffanta ka cewa malami ne cikin 'yan siyasa kuma ɗan siyasa ne a cikin malamai yanzu wani kira za a fuskantar zuwa ga malamai masu da'awa waɗanda ko dai suka samu kansu cikin abin harkokin da suka shafi siyasa ko kuma suna gefe amma kuma dole za su yi mu'amala da 'yan siyasa wani kira za a fuskantar zuwa gare su wallahi a koda yaushe zan iya cewa na farko dai almajiri cikin 'yan siyasa <laughs> ba malami ba mm. sannan na biyu ya kamata ya kasance cewar duk masu da'awa ya kasance cewar su san da cewar da'awa da suke yi suna da manufa gare ta akwai abin da suke sun tabbatar tabbatar da shi kuwa sai ka bi tsarin da duk yadda ya dace kaga cewa ka shiga cikin al'amarin da zai sa ka samu nasara ga inda ka samu gaba sannan kuma masu da'awa a koda yaushe ina fatar su ƙara buɗe ƙwaƙwalwarsu da ƙirjinsu su fahimci cewar ko da yaushe akwai masalih da mafasid kamar da malaman mu ke yawan cewar ba mai hankali ba ne wanda zai gano wannan barna ce wannan gyara ne laysa al-aqilu alladhi ya'rifu al-khayra min ash-sharr innama al-aqilu man ya'rifu khayra al-khayrayn aw sharra ash-sharrayn mai cikakken hankali shine wanda in ga alherai guda biyu sun tunkaro wanga yayi wanga yana iya gano wanga alherin shi babba wanga mm. karami saboda haka in an ce guda zai zaɓi mm. zai zaɓi wanda ya zama alheri babba in ga sharri guda biyu sun tun karo ka kuma dole ne mm. sai ka samu sharri guda za ka iya gano wanga sharri babba wanga sharri karami domin ka ɗallaɓe ga karami ya same ka ka kauce daga babban sharri to haka al'amarin duniya ga baki ɗayan ta yake tafiya saboda mai da'awa in ya buɗe kirjinsa zai ga cewa lalle a cikin siyasa da za ka shiga sai ka haɗu da sharri ka haɗo da alheri sai ka haɗu da abin da lalle kana ganin cewa ba manhajin ka bane bai dace da kai ba bai dace ma a same ka a cikin sa ba amma ka ji cewa zaka hankuri ka taki saboda kana ganin in ka taka wannan sharrin zaka jawo ma al'umma wani alherin da ke wannan zaka jawo ma al'umma kawar da wani sharrin da ke wanga sharrin da ka taka to wannan ina ganin cewa in yan uwa masu da'awa suka yarda da wannan suka fahimci wannan suka bude kirjin su ga wannan zai sanya cewar a samu fahimtar juna wajen tafiyar da wannan alhamdulillah za ga cewa a cikin al'amarin siyasa akwai alherai da yawa akwai bannace-bannacen da in kana cikin siyasa za ka kawar da su in kana da gwaje ba ka kawar da su akwai alherai da dama da za ka kawo su wanda ke in kana cikin gwamnati kuma wallahi sai mutum ya shiga cikin gwamnatin zai iya kara gano cewa akwai sharrura da yawa a cikinta sannan akwai alherai da yawa a cikinta sannan in kana cikin ne hmm. za ka iya ja waɗannan alheran in kana cikin ne za ka iya take ka hana wani ɓannace hmm. da za a iya kawo a kai hmm. sau da haka yan uwa masu da'awa yan uwana malamai yan uwana masu karantarwa yan uwana uwaye na limamai babu kiran da yake cewar na farko su shigo su rika hannu domin mu tafiyar da wannan aiki a ga cewa an kai inda ake so sannan na biyu wanda ya shigo ya yi uzuri ga wanda bai shigo ba saboda hmm. wani yana jin cewa ɓanna yana hangen shi bai ma ya shigo a kanta hmm. sannan wanda bai shigo ba ya kyautata zato ga wanda ya shigo ya bashi uzuri kuma ya mishi addu'a yan hmm. uwanmu mu yi ma junanmu addu'a mu yi ma junanmu kyakkyawan zato mu ga cewa mun kai inda muke son mu kai ne. sannan mu yi ma kawunan mu addu'o'i don haka babban kira na na gaba shine cewa don Allah yan uwa na waɗanda ke hange daga waje muna cikin siyasar nan don Allah sai ta yi muna addu'a domin ba hawa ka ci nasara a wani abu ba ka sabka cikin nasara shine wani abu a yi muna addu'a mu gama lahiya shine babban abu shine babban abin da muke fatar a ranar ne za a zo ana taya mu murna mun gama lahiya sannan kuma a yi muna uzuri a yi muna addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya samu mu gaban Allah muna masu farin ciki akan abin da muka yi wannan shine babban kiran zan masu da Allah to a karama mun gode kwarai allah ya saka da alheri akan wannan karba gayyata tamu da kai da kuma waɗannan bayanai da aka yi mana masu matukar muhimmanci muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya sa a gama lafiya kamar yadda aka roƙa kuma allah subhanahu wa ta'ala ya jagoranci mun gode kwarai da gaske kuma jama'a masu kallon mu duka duka nan muka kawo ƙarshen wannan hira da tattaunawa da muka yi da ɗaya daga cikin jagorori na addini kuma jagorori na siyasa a najeriya sannan a mataimakin gwamna na jihar zamfara kuma sarkin malamai na gusau wato malam ibrahim wakala muna godiya kwarai da gaske akan waɗannan bayanai nashi muna kuma godiya gare ku akan lokacin da kuka bayar kuka zauna kuka saurari wannan tattaunawa da muka yi muna fatan abubuwan da aka faɗi daidai a cikin wannan tattaunawa allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta ladansu waɗanda aka yi kuskure kuma allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana ya yafe mana su da wannan nake cewa a madadin abokan aiki na waɗanda suka taimaka wannan shiri ya yi nasara ni saifuddin yakub musa ke cewa mu huta lafiya wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu